Kalangu, Laraba ɗaya ga watan Afrilu shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga kanun labaru Mafi yawan masu fama da cutar coronavirus da ake kulawa da su a ƙasar Nijar ba su da alamomin cutar a yau, in ji wani jami'in kwamitin kiwon lafiya na babbar asibiti ta birnin Yamai. Hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan kokowa a lokacin kwamfarar kokowa karo na 41 a Maradi dalilin yin kokowar jabu ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki ta ɗaga shi. Koyaya 'yan jarida masu kula da wasannin motsa jiki suka ji da wannan za ku ji ɗaya daga cikinsu a cikin labaran. Rahoton namu na musamman ya karkata kan hukuncin da ya rataya kan kishiyoyi da kuma mazajen uwayen da ke gallaza ma biyan matan nasu. Masu haron barkan mu da sake saduwa. An samu wasu sabbin masu cutar coronavirus bakwai a ranar talata talatin da 31 ga watan Maris da ya gabata a birnin Yamai. Wannan shi ke nuna cewar adadin masu cutar ya kai talatin da 34. uku daga cikin su sun rasu kamar yadda kafar tele sahel ta bayyana a labarunta na jiya da dare yan malatin sun hada da maza shida mace guda dukkaninsu 'yan kasar nijar ne da ke zaune a yamai kamar yadda majiyar ta bayyana inda ta ma kara da cewa mutanen suna samun kulawa ta gari Domin shawo kan yaduwar cutar coronavirus a ƙasar Niger, gwamnati ya girka wani tsari da ya kumshi wasu amsoshi a fannin kiwon lafiya da tattalin arziki tsarin na fannin kiwon lafiya da ya soma aiki ya samu kudaden da suka kai sama da miliyar 157 na sefa a game da batun samun sauki a bangaren na tattalin arziki za a bukaci sama da miliyar 437 na sefa a cikin jimlar kudaden da suka kai sama da miliyar 597 na sefa a wannan shekara ta 2020 kamar yadda kundin tsarin da ke kula da yaduwar cutar ta coronavirus ya bayyana. A cikin masu cutar coronavirus 34 da ma'aikatar ministan kiwon lahiya ta bayyana a ranar 31 ga watan Maris, uku sun rasu. Mafi yawan waɗanda aka ɗauki nauyin kulawa da su ba su da alamomin cutar ta coronavirus, kamar yadda Kololen na gado amadu Muhammadu, mai kula da cikulkuta da ke saurin yaduwa a babbar asibitin birnin Yamai, ya shaida ma Maryama Jallo Kanda. Ba mu da da yawan mutane da suke cikin matsanancin hali da za a yi aikin farfadowa. A ƙarshen satin da ya gabata mun ƙadama da wani tsari na terapi na Nijar, musamman magunguna hydroxychloroquine chloroquine, zitroquine da muke baiwa marasa lafiyar mu Kuma ba ma iya cewa eh akwai mutanen da suka warke ga baki ɗaya. Muna nan muna duba wannan hanyoyi, yaya ne ya kamata a ce mutum ya warke. Za mu dogara ne da yanda yadda hanyoyin likita suka tsara musamman idan mutum ya yi tashin magunguna har suka fi karfin cutar ana iya cewa mutum ya warke a hali yanzu dai akwai da yawan marasa lafiya daga cikinsu da ba su dauke da kwayar cutar a hali yanzu amma ba wanda za a iya cewa ya warke a hukumance akwai da yawa dai da suka samu sauki sosai Bayan an sallame shi jiya, madugun 'yan adawa Hamma Amadu a cikin wani taron manema labarai ya ja hankalin magoya bayan nashi da mayan ƙasa ga baki ɗaya da su kiyaye hanyoyi rigakafi da shugabanni suka bayyana don yaƙi da cutar ta coronavirus tuni amma amadu na cikin 'yan kaso 540 da shugaban ƙasa yamma afuwa a cikin jawabin shi na ranar 28 ga watan maris kin da ya gabata coronavirus coronavirus tana nan kuma gaskiya ne ba abu ne na siyasa ba don a tsorata mutane na san wasu mutane suna da shakku bisa gaskiyar wannan cutar don haka nake kira ga kowa da kowa ko ya kasance 'yan siyasa ko dukan wasu masu jin ciwon kasar nan kowa ya wayar da kawunan jama'a saboda muna son kowa ya bi umarnin keɓewa da matakan kiwon lafiya suka ɗauka a dukan faɗin ƙasar nan daga hukumar lafiya ta duniya kuma muna roƙon roƙon Allah ma'ilmanta su yi saurin samun maganin da zai raba mu da wannan cutar. Mun samu wannan sautin ne daga abokanmu na radio labari. Domin rigakafin yaduwar cutar coronavirus ya kamata a rinka yawaita wanke hannuwa a cikin wuni. Sai dai a ƙasar Niger wani bangare na al'umma ba su da isassun ruwa. Dalilin da ya sa kenan shugaban ƙungiyar nan ta 'yan jarida masu kula da fannin ruwa da tsabta ya yi kira ga shugabanni na su mai da hankali kan batun siyasar ruwa da tsabta a ƙasar Nijar. Usman Dambaji, shugaban kungiyar Rejiya a cikin firarsu da Habibu Garba. Aujourd'hui, quand tu prends le cas actuel, coronavirus est arrivé. A yau in ka ɗauki yanayin cutar coronavirus da ta shigo, ana tambayar mutane su wanke hannuwansu kai a kai so biyar ko so goma da sabulu. To, a cikin al'ummar da ba ta da ruwan sha tsaftatattu ko kuma ba ta da ruwan masamsam kuna ganin za a iya mutunta wa'annan matakan na tsafta kenan a nan. kalubali ne ga shugabannin kasashe da gwamnatocin nafiyar afirka dama ce gare mu ga matsayin mu na wanda ke fafutuka a kan wannan fanni na tsafta ya kasance da zaran an kawar da waga cutar ina ganin gwamnatocin afirka za su dau la'akari game da jarin da ya waje ba a zubawa shafin batun ruwa da tsafta A cikin kin tagazar jihar Talabiri mata da dama ne suka daina zuwa awon ciki da na yara dalilin hanyoyin da aka ɗauka don yaƙi da cutar coronavirus. A cewar ungozoma Halima Musa sun ɗauki ƙwararrun matakai don kiyaye yaɗuwar wannan cutar a gidan na haihuwa. Ga dai su da Hassan Mummune. Coronavirus, wannan cuta ce kamar kowace cuta kenan koda, mutum ya zamna gida don an ce kar ka fita waje don kar cutar ta kama ka in ba ka zo likita ba duk abin da ke gare ka ba a sane shi amma muna da abubuwa da aka bamu na kare kanmu kowace rana in muka zo muna ɗaukar lokaci in ma wurin awo ne in ma wurin yi wa yara shaushawa ne matan muna waye musu kai muna musu bayanai kan tsada. bisa kan yadda za a wanke hannu muna musu bayanai akan takunkumin nan da ake sawa ko mutumin bai da cutar in zai yi tari ya sa gwiwar hannun shi ya yi tarin muna kuma sanar da su cewa ba dole ba ne a baiwa juna hannu wurin gaisuwa kuma ko sun zo sun yi yawa su sa metri guda tsakanin su muna kuma kwatanta musu cewa su daina zuwa wurin bukukuwa da yawa in kana zamne ko ya zo gare ka bai tsananta kanka kiran mu ga al'umma shine wannan cutar coronavirus kin kar da ta tada musu hankali har ya kai mu manta likitoci Jagoranci a bangaren adawa na da muhimmanci kwarai da gaske a cikin tafarkin demokradiyya. Idan ba ku manta ba wannan shine mukamin na Hamma Amadu kamin a gurfanar da shi a gaban kotu tsawon shekara ɗaya. Ganin cewa kotun ta sallame Hamma Amadu a 'yan kwanakin nan, shin zai iya ci gaba da matsayin nashi na shugaban adawa a ƙasar Nijar? Maina Karte Bukar, masanin kundin tsarin mulki, ya matar Fude Ahmed karin bayani. Eh, sai an koma wajen kundin tsarin jam'iyyun siyasa musamman ayar doka mai lamba takwas kan dokar ba da izinin siyasa wadda ta ce mutane ba su iya zama shugabannin jam'iyyun siyasa sai idan sun cika waɗannan ka'idodi su kasance 'yan asalin ƙasar Nijar ne su kasance da akalla shekaru ashirin da 21 a duniya inda ta ƙarasa da cewa mutanen su kasance suna rayuwa da incin su na ɗan ƙasa da na siyasa kuma ya zamanto ba a same su da aikata wani laifi ba tare da zaman kaso ayar doka mai lamba takwas na hanawa wa shugaban jam'iyyun jam'iyyar lumana hama amadu ya kasance malugan adawa har ila yau jam'iyyar lumana ya kamata ta jara gambar adawa amma sai a wani shugaban da ayar doka mai lamba takwas bata buga ba ina ganin ko a jam'iyyar lumana ma sun lura da haka domin ita doka ta fayyace komi a cikin wata wasiƙa ta ranar 31 ga watan maris shekara ta 2020 ministan ƙasar nijar na wasannin motsa jiki ya bayyana cewa an dakatar da hukuncin da aka yanke ma 'yan kokowar da suka yi kokowar jabu a lokacin kwamfalar kokowa ta karo na 41 da ta wakana a 27 ga watan disamba 2019 zuwa 5 ga watan janairu shekara ta 2020 a maradi a cewar rufa'i dan duwa dan jarida a fannin wasannin motsa jiki wannan dokar za ta kawo cikas a cikin tsarin kokowar gargajiya a niger ga dai firarsu ta waya da asumana shina ya kamata a ce ko ɗan kokowa ne ko tsohon ɗan kokowa an suka irin wannan abubuwan. doka ta bige su ko gobe sai sun yi ko sai sun gyara tun da bara wani ya gyara an ce to babu komai shekara ta wuce gobe ba ka dawo Ba ma an ka dawo haka nan za a yi ko ba yau ba aka fara yin gyara da in kuna tala can da ana gyara amma ba haka bane ake gyara yanzu gyara ya ɓata kokowa babu abubuwan da ba a yi ba don a fasa gyara yanzu a kokowa kokowa ne ta ƙara gurɓancewa kuma kamar ka ba kanka ne wuka aka suka ma kanka kamar yadda nasara ce kayi ma kanka harakiri to haka ne muke afuwa mu kuma ta lalace hakullan. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka Ɗan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi mu'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Yara da dama da uwayensu suka rabu a ƙasar Nijar na fuskantar musgunawa daga kishiyoyin uwayensu ko kuma mazajen da uwayen nasu suka aura daga baya. a cewar metar khadijatu amadu shafin doka mai lamba 222 na kundin shari'a ya yi hani ga duka da yi ma mutum rauni ga dai rahoton da adama dawaki ta shirya mana akai A Nijar, yaran ma'auratan da suka rabu suna fama da sakamakon barkewar dangantakar iyayensu. Wasu yara suna fuskantar tashin hankali a zahiri daga matan ubannansu. A Yamai, galibi matan da aka saki suna kan kukansu ga kungiyar FEV mai yaƙi da musgunawa yara da mata domin warware matsala. In ji Alzuma Traore Ibrahim mai kula da tsare-tsare a wannan kungiya. A cikin mutane goma akan samu yara takwas da suke cikin matsanancin hali. Za ku ga shaida bugu ga jikin yaran. Mun samu yara da yawa da aka fitar daga makarantar boko saboda yare ne waɗanda suke aikace-aikace na gida ba ma iya cewa aikin bauta ne amma aiki ne da wani karon yake da wahala bai kamata yara su yi ba ganin shekarunsu 'yan shekaru tara zuwa goma sha Metar Amadu kadijatu mai ilimin lauya ta shaida cewa galazawar da yara ke sha daga matan ubannansu al'ada ce da ke faruwa tun fil azal. Zalunci daga kishiyar uwa yana nan tun lokacin da baya da wani wani alaka da bautar zamani tunda yau kishiyar uwa ba ta sa yaron wani mummunan wuri ba ta neman kuɗi da wannan yaron ni na gwamnati a bar shi cikin abin da ya shafi zalunci da tashin hankali ga yaro karami kundin dokokin shari'a bai tanadi hukunci kan wannan lamari ba in shi metar amadu kadijatu sai dai duk da haka ayar doka mai lamba 222 ta wannan kundin ta tanadi hukunce-hukunce a game da duka da jiyar da rauni da aka aikata da gangan in ka ɗauki kundin hukunci hukunci babu wani takamaiman hukunci da ya shafi zalunci kawai bugu da rauni addakwai a shafin layin 222 ana iya sa shi bisa bugu da rauni akwai diyoyin da za a biya akwai hukuncin shari'a na watanni uku zuwa shekaru biyu duyoyin kuma suna kai jika goma zuwa jika ɗari ko ɗaya daga cikin shari'ar kaɗai in al'amarin ya ƙazamce yana kai watanni shida zuwa shekaru uku diyar kuma na iya kai jika ashirin zuwa jika ɗari biyu domin ganin yaran da ke fuskantar duka da jin rauni daga matan ubannansu ko mazan uwayensu sun ji daɗin rayuwa a cikin iyali maitar kadishatu ta yi kira ga kotuna da su bullo da matakin darajanta waɗannan yara a nan muka zo ƙarshen labarin na studio kalangu na wannan maraicen mu futa lafiya studio kalangu ku saurari shirye-shiryen studio kalangu Anya mai tare da radio alternative a kan lamba hudu zangon fm da radio scoot a kan lamba tara zangon fm da kuma radio challenge a kan lamba shida zangon fm studio kalangu